Assalamu alaikum yanwa, barkamu da sa kasancewa da ku. So, insha Allah kamar da kuke kallo yau zan nuna mana hanya mafi sauki da za ka yi a P2P wato P2P person to person a cikin Exchanger misali ka sai dala ko kuma ka sai da shi cikin sauki ba tare da ka tura ma wani ta taka ya sayar maka ba kuma ka cire kuɗin zuwa cikin akawuncin ka so ke ba tare ba ta lokaci ba kai tsaye abin da za ka sai ka wuce cikin Exchanger ka wacce kake so kai wannan P2P so a halin yanzu akwai a Exchanger da suka daina P2P kamar Binance da su OKX da KuCoin so amma normally bari mu nuna muku shi a cikin a Bigger damu ko kuma a a so normally in a Bible kake da shi ko OKS kawai ka shigar kamar haka so normally za a ga ina da dan wani a ah, karamin canji za a samu na shan ruwa a kan shi so normally za ga ina da dala uku da dan abu so ina so in sai da wannan dala uku ba tare da na ba mu wani ya sai da mu ba ya zanni so kai zai na zuwa in iya sanda ta nuna maka haka wayannan abubuwa na samanta so ka duba gurin da aka nuna maka mu in ba kalli fitufi a gurin ba sai ka taba shi so da zarar ka taba shi kai tsaye abin da za ka yi sai ka zo ka nemo inda aka sa p2p wato fesin fesin ga shi ne za ka kalla sai ka taba kan shi kana taba kan shi zai nuna maka wannan fuskar so da zara nuna maka wannan fuskar kai sai in dai a bible ne za ka ga akwai gurin da za nuna maka kamar da filter sai ka taba filter nan zai nuna maka a verify matchan da kuma eligible matchan sai ka tikin nasu so tun da ma a cikin bigger muke so normally a gana inda an sa matchan sai ka yi tikin kan shi so normally da ka cikin a kan shi zai kawo maka da ɗaya da required da kuma a eligible matchan so normally abin da za ka yi tun da yanzu mu so muna so mu yi ne ba bai ba Sosai sai ka taba wurin sale gashi nan usama kana taba gurin sale sai ka zo ka kai checking ka ga abin da kake so so tunda abin da muke so mu sai da ba shi da yawa kuma ba masu so wahala ga wani guri da aka sa mana limit sai mu taba gurin so sai ka lissafa kalla wannan dalar ta ka za ta kai naira nawa so tun da dalar ta mu gaba ɗayan ta dala uku ce da wani abu kuma yanzu dala tana 15 something ne to sai mu samu ta akalla let's say a zone 7000 sai kai confirm so da zara ka yi zai kawo maka gaba daya eligible matan da suke gurin so ga wani na farko ya ce quantity na shi uh, ah, 3.45,000 so ok bari mu danna akan mai 5,000 na sai mu kalla if you are eligible sai kawai sai mu sai da mishi za ga so shi ma minimum nashi abin da zai saya kuma dama muna da 3.7 ne so shi kuma zai sayi 3 something akan 5,000 something so kawai sai ka zo nan ka danna sale din nan idan ka gaya maka kenan idan kuma maka ba sai ka fito ba ga wani sai da shi wannan bai yi eligible na ba shi ma ya yi less than wancan abin da muke so so mun yi mas za mu so da duka shi kenan sosai ka danna wannan for azim na so kawai nuna mana shi ne saboda yan uwa su samu so kawai da zara ka zo sai ka bar shi a haka so sai ka zo nan gudun da kaga an sa set gashi nan sai ka taba kan shi ka kalla ne ne ha abin nan na zagu ya ce mana fast release of asset shall eh, shall be direct after payment confirmation acceptance so sai mu dan jira shi zagu gashi ne na online so idan har ya tura mana kuɗin sai ka zo nan gudun, sai after ka je ka so ok kai tsaye za ku kalla yanzu ya ce a sun mana magana kan cewa an yi femen namu so kai tsaye za ku kalla sun ce mana to releasing so da za mu je mu mu kwamfani a kan cewa ya ban ordering pending a wadinsu so yanzu abin da za ka sai ka tafi cikin accounting ka duba ka kalla don kim na shiga so let's cin ready release okay mu duba mu ga Kuda? I think So, okay, kai tsaye za ku kalla ga nan kuɗin na shiga. wanda dama ba mu da kuɗi kuma na ga nan a alad na kuɗin ya shigo so za ku kalla ganin an sa mana kuɗin dama da ba mu da kuɗi a cikin shi so kai sai kawai sai ka tawo ka duba so eh kuɗin haka ne so kai sai abin da za ka sai kai tikin a nan gurin gashi nan gashi nan inda aka sa a rilisin na nan sai ka taba shi sai da zarar ka taba shi kai sai za ku sun ce maka uh, sun tambaye ka cewa I have confirmed receipt ba su ko sai kai tikin hakan nan. don kuma kuɗin bai shigo maka ba misali kana tantama sai ka taba nan gurin so da za su yi mishi magana ko kuma ya jira saboda ba kai accepting na kuɗin da sai ka tabbatar da ka accepting na kuɗin kawai sai ka taɓa nan sai ka danna release na, nan. shikenan so za sai ka sa fawun naka wato password naka da kake nauyin zero kenan so that I think is my first so sai kai tikin a kan shi so kai sai ka sake mu kuɗin shi so yanzu inda za mu koma baya kun ga in muka dawo let's refresh za ga <laughs> babu kuɗin already mun riga mun sai da shi so babu wannan kuɗin dama already muna da shi 3 point something ne kun yanzu kuma ba mu da shi so wannan shi na hanya mafi sauki da ake yin p2p sai kuma idan kana so kai ka siya a p2p misali kai kana so kai p2p kana ka sai dala sai ka kara dawa wannan gurin din da kuka kalla wato let's just yanzu da farko so sai ka da wurin inda ga an sa modin nan sai ka taba shi sai ka sake shiga p2p sai ka si click akan wannan verify din sai ka zo wurin limitin kamar yadda muka yi a farko misali ina so in sai ta dubu goma sai in danna shi a misali this 10,000 sai na yi kwamfani so da zarar na kan za ga zai sayar mana akan da ɗari shida da wawa ɗin shi so zai bi farashin namu so kawai sai in danna so da zarar na danna sai in ƙara tabu kwamfamin na kuɗin ɗin dubu goma in ke so so za ku ga za su ba dala shida da ɗigo biyu kawai sai in danna bai so da zarar na danna bai za ku ga gana akawun ɗin shi ya fito min sai na yi kwafi na nan ban shi ke i'm sorry zan danna ga gashi na za ku ga gana kuɗin mu naira dubu goma ka tabbatar wannan naira dubu goma ka saka za ku ga a nan ban shi akawun nan bai a dai dola vedo la fa a ke sai kuma ban transfer sai account name fanfe sai ban name fanfe sai kuma ban account number shi gashi nan so in ka je ka tura kuɗin sai ka zo ka ka danna a nan gurin a fiyar din nan so da zarar ka danna shi kai zai shi kuma za a mishi ne sai in ma tambaye ka receipt akwai gurin da za ka tura mishi receipt shi kenan sai ya yi maka releasing na kwana wannan su ne hanyoyin da kake bi wurin yin p 2 So ke mun gode sai mun sake haɗewa da ku a wani bidiyon.